malaman addini za su maka tashar Arewa 24 a kotu. Bazum ya haɗu da tawagar ECOWAS. Wani sabon rikici ya kunno kai duk da cewa idan aka duba wani bangare a iya cewa ba sabon rikici ba ne, inda malaman addinin musulunci musamman na Najeriya suka buɗe wa tashar Arewa 24 wuta, kowa ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba. abin da ya sa muka ce wannan ba sabon rikici ba ne saboda ya faru tun lokacin da aka buɗe tashar ta arewa 24 tun a lokacin malamai suka sa kafar wando ɗaya da ita inda suke yawan magana akan tashar har a hudubobinsu na juma'a sai dai a lokacin malaman sun fi mai da hankali akan shirin nomis g na zafafa goma da kuma h hip hop a lokacin malamai sun yi hudubobi a ranar juma'a ba su ɗaya ba ba su biyu ba akan nomis g inda ake zarginsa da cewa yana ɓata tarbiyyar matasa, yana koyar da Yahudanci da kuma shiririta. To yanzu dai malaman sun mai da hankali ko kuma sun karkata akan sabon shirin da aka fara a gidan talabijin ɗin, wato mata a yau wanda wasu mata suke gabatarwa inda suke gayyato mata 'yan uwansu wasu lokutan kuma su gayyato maza amma kuma duk abubuwan da ake tattaunawa a cikin shirin sun shafi rayuwar mata. To shi ma dai wannan shirin na mata a yau tun lokacin da aka fara shi malamai suke ta magana a kansa. Sai da yanzu magana malaman ta kuma yin zafi sakamakon wani furci da aka yi a cikin shirin. Wanda ɗaya daga cikin masu gabatar da shirin ta yi mai suna Aisha Umar Jajere. da kuma Aisha Umar Jajire take cewa shine wani makoci ne ya je samu makocinsa yana bashi labari akan matarsa wato yana wa makocin nasa korafi akan matarsa kasancewar suna zaune a guri daya makocin da yake korafin sa yake cewa zai saki matarsa zai rabu da ita saboda bata gashe shi to ita Aisha Jajire da ta ji labarin sai take cewa a'a tunda ita matar ba za ta gashe shi ba me yasa shi ba zai gashe ta ba ma'ana dai aisha umar jajiri tana ganin ba dole ne sai mata ta gashe da mijinta ba kuma idan ma bata gashe shi ba to shi ba sai ya gashe ta ba a cewar jajeri to wannan dai magana ta jajere ita ce take yamutsa hazo a halin yanzu inda malamai suke ca a kanta ba ma ita kadai ba har ma da shirin na mata a yau da ma tashar are 24 din gaba daya har ma wasu na ganin za su maka tashar a kotu akan zargin bata tarbiyar al'umma arewa 24 wakiliyar waɗancan lgbt din ne ko da ba su fito fili karar ba wakilin yahudawa ne kusan da wannan mun faɗa mun ƙara faɗi banza baya kai zomo kasuwa yaushe ne ne suke da farin cikin turo su ba da kudi ana shirye-shirye kyauta in ba da manufa ba a ba zai yiwu ba suna da manufa suna da ajanda suna da saƙo tashoshi na musamman yanzu ake buɗewa waɗanda kowa ya san suna watsa baɗala ne sannan kuma an kafa su ne asali asalinsu wa irhaban liman wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu an sa su ne a matsayin su zama wata madakata domin a yaƙi Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma su kullun abin da suke so su nuna irin tsarin da addinin musulunci yau mace da namiji abin da suke so su nuna shine kamar ana maida miji wato sarki wato shugaba ita ko mace ana mai da ita baiwa kulafi suke suke wa kallon addini da tarbiyyar da muke da ita to in ba yar banza ba wace ce ba za ta da mijinta ba kuma wannan ya kamata dole musulmi su fito su magana akan su dole a rubuta petition akan waɗannan mutanen dole a sanar da hukumomi akan shirin da suke dan ba za mu yadda su lalata mana tarbiyya ba ku hana yanku ku hana ƴaƴayenku mata ku hana iyalanku kallon arewa 24 saboda babu abin da yake cikin wannan tashar in ban da sharri da fasadi da rushe tarbiyyar musulunci gaskiya wannan shirin na arewa 24 ya ci karo da koyarwa ta addini ya ci karo da al'adunmu na hausawa mazauna wannan yanki na haka ni matakin da nake bayarwa kuma za a ɗauki wannan matakin insha Allah shine dole za a rubuta petition akan wannan shirin saboda shiri ne da yake kokarin ruguza mana tarbiyya da lalata mana tarbiyya da zamantakewar iyali to sai dai kuma ana wata ga wata an samu wani bidiyo ko kuma wani jawabi na fitaccen malamin addini Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wanda ya tabbatar da cewa ai mutum ya gashe da mata sama ya cika sunna ta annabi ne wato dai gashe da mata sunnar annabi ne wanda kenan ma idan mutum ya gashe da matarsa da niyyar ɗabbaka wannan sunna to ya samu lada kakka ce ke kwana biyu baki zo kin gaishe ni ba kai me yasa baka je gaishe ta ba ko bata isa ba kun sa ko wani abu da muke yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake zuwa gaishe da matansa amma mu matan mu ne suke zuwa su gaishe mu haka ibnu hajar ya ce ya je da asuba ya je da la'asar ya je da daddare in yi sallah asuba yana zama ya ta zikiri har sai rana ta fito to da ya tayi sai zagaya kin tashi lafiya ba ki da matsala to Allah ya miki albarka ke ma kin tashi lafiya ba ki da matsala Allah ya miki albarka duk sai ya zagaya su gaba su tarar nan sannan bayan ya yi sallar la'asar sai ya sake koma to kun wuni lafiya ba wata mai matsala don shi ba shi da turaka ba shi da nasa gurin gurin shi yake zuwa to sannan da daddare kuma sai a haɗu a ɗakin wacce take da kwana gaba ɗaya sai a yi hira in an gama hira kowace sai ta koma ɗakin ta sai kuma ya kwana a ɗakin wacce take da kwana kullum sau uku yake ganin su wato da idan za a yi la'akari da wannan magana ta shek aminu ibrahim dorawa to za a iya cewa wacce magana da aka faɗa a shirin mata a yau babu laifi a cikinta tunda da ya gashe da matan ma ya fito ne daga gurin wanda ya fi kowa daraja da matsayi da kuma ɗaukaka wato manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ma ya haddasa wannan hatsaniya tun da farko wani ne bai ke ba makwacinsa labari wai yana so saki matarsa saboda bata ta gashe shi to shine Aisha Jajera a cikin shirin mata a yau take cewa tunda matar bata ta gashe ka to kai ba sai ka gashe ta ba daga nan ne su kuma malaman addini suka budewa Aisha Jajera wuta akan wannan magana da ta yi to wannan dai kenan A wani labarin namu kuma, sabuwar tawagar da kungiyar ECOWAS ta tura zuwa Nijar domin sasanta rigimar da take shirin faruwa sun samu ganawa da Muhammad Bazoum kuma sun tattauna da shi akan abubuwan da ke faruwa. sai dai jagoran tawagar da suka je Nijar din wanda shine tsohon shugaban kasar Najeriya Abdulsalam Abubakar ya faɗa cewa ba zai bayyana tattaunawa da suka yi da Bazoum din ba har sai sun koma sun faɗa wa ECOWAS din sakamakon tattaunawar tasu tukunna ga jawabin nashi a takaice tattauna ku kai da shi to mun gan shi mun ji nashi ra'ayin da kuma abin da aka yi mashi kuma akwai wasu 'yan matsaloli da yake tare da shi wanda ya mana bayani <clears throat> wanda za mu je mu gaya mu shugabanninmu a takaice ba wani bayani kenan to wato dai kina so ki ce in gaya miki abinda da ya ce wannan kuma ai ba zan yi mashi adalci ba zan yi mashi shugabanni na adalci ba ya kamata su ji daga gare mu daga wurin mu na kafin ku yada labari kin san da na faɗi maki yanzu kafin je hotel ma kun watsa amma na kai akwai akwai alamun haske akan tattaunawan da ake ciki eh to akwai alhamdulillah ba ba shakka eh, wannan eh, taro da aka yi Allah ya sa mun samu mabudi kenan da za mu ce za mu ci gaba da tattaunawa don a samu a warware wannan matsala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 ina masu aikata istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske a jikin ɗan adam cibiyar kashiful alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana binciken itatuwa daga ƙasashe daban-daban kamar ƙasar egypt ƙasar Sin da ma sauran ƙasashe na larabawa. Ina masu fama da matsaloli na rashin haihuwa, matsala ta ciwon ƙoda da sikila har ma da ciwon hanta. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin larura har ma da matsala ta jinnu iska sihiri da sammu duk muna ba da magani. Za ku same mu a jihar Borno cikin garin Maiduguri titin Kwastin opposite da Marazen jikin Yunal inda ake gwaje-gwaje. A Kano muna titin Zoo Road opposite sahad Store cikin Maria Plaza. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. Sannan a jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. A jihar Lagos muna Agege Morikas. Sannan a jihar Katsina muna opposite da Riyadul Qur'an. a garin mubi za a same mu a daidai bakin kasuwa a jihar kaduna muna hayin rigasa cikin musayyab plaza a jihar sokoto muna kofar taramniya sannan a jihar bauchi ma za ku same mu a cikin aib plaza al'ummar jamhuriyar niger za ku same mu a garin yamai sannan a maradi muna kusa da kasuwa grand marche de maradi Cibiyar Kashful Alil muna tura magani a duk inda kuke a faɗin duniya. Cibiyarmu ta Kashful Alil tana marhaba da kowa.